Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wani la'asariya suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Amina Bahar Aunar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 22 ga watan Nuwamba shekarar 2021. kafin ku abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Gabanin bukukuwan Kirsimeti, Austria ta rufe shaguna, gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin. Austria ta sake komawa zaman kulle, mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata. China ta ce an sace wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an sace mutanen biyar ne da sanyin safiyar lahadi daga wani wuri da ke lardin kivu ta kudu wata mota samfurin suv da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin kirsimeti a waukesha wisconsin kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa a yau ne uwar gidan shugaban najeriya ke karɓar bakuncin taron matan shugabannin kasashen afirka haka kuma ƙasar jamhuriyar nijar ta cimma yarjejeniyar odar jiragen yaƙi da ƙasar turkiya sai kuma kasar gamaru inda murya amurka ta saurari korafe-korafen ƙungiyoyin matasa mata da maza sai kuma shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma saurari ke aiko mana ta imel amma da farko sai a fara zama a fara da labaran duniya. gabanin bukukuwan kirsimeti austria ta rufe shaguna gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau litinin austria ta sake komawa zaman kulle mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin turai tun watannin da suka gabata matakin da ya janyo cece ce inda dubban mutane suka fantsama kan tituna inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don dakile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi turai yayin da suka waye gari da safiyar litinin ba za a bar mutane miliyan 8.9 na austria su bar gidansu ba sai don zuwa aiki sayayya don abubuwan yau da kullum da motsa jiki al'ummar na alpine kuma tana sanya dokar tilasta rigakafin covid daga ranar 1 ga watan fabrairu inda ta bi sahun vatican a matsayin wuraren da ke da irin wannan dokar a turai China ta ce an sace wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an sace mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da ƙasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga ɗaukacin jama'ar ƙasar Sin da su daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri. Tana mai cewa yanayin tsaro a yankin na da matukar sarƙaƙiya kuma babu wata dama da za a iya ba da taimako a yayin da aka kai hari ko kuma aka sace mutane. Wata mota samfurin SUV da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin Kirsimeti a Waukesha, Wisconsin ranar Lahadi inda ta kashe mutane biyar tare da raunata fiye da arba'in ciki har da matasa masu rawa. shugaban 'yan sandan wakisha dan thompson ya ce an tsare wani mutum da ake nema an kuma gano wata mota bayan da lamarin ya faru a garin mai tazara kilomita 32 daga yammacin milwaukee a halin yanzu za mu iya tabbatar da cewa mutane biyar ne suka mutu sannan sama da arba'in suka jikkata in ji hukumar 'yan sanda ta wakisha a shafinta na facebook mutane da yawa sun yi jigilar kansu zuwa asibitocin yankin. ina jima kaɗan amina da sake dawa da labarai kafin nan a yau ne aka buɗe taron yini guda na matan shugabannin ƙasashen afirka kan zaman lafiya karo na tara wanda uwar gidan shugaban ƙasar najeriya aisha muhammadu buhari ta karɓi bakunci ana sa ran taron zai samar da shawarwari kan zaman lafiya da magance rikice-rikice a faɗin nahiyar afirka daga abuja wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton da take jawabi yayin karɓar manyan baki da suka samu halartar taron a madadin gwamnatin tarayyar najeriya hajiya aisha buhari ta bayyana muhimmancin aikin da ke gaban matan shugabannin afirka wajen cimma manufar da aka assasa kungiyar a kai na samar da kariya da takaita tashe-tashen hankula da kuma tallafi ga mabukata ta ce muhimmin aikin da kungiyar matan shugabannin afirka kan zaman lafiya ta sa a gaba ya bayyana irin aikin da ke gabanmu a matsayinmu na matan shugabanni don haka hada wannan taro ya zo a kan lokaci kuma shaida ce da ke nuni cewa shugabancin da muke yi ya tabbatar da mu a matsayin jakadun mata da kuma nahiyar afirka An kafa kungiyar ne tun a shekarar 1997 da nufin samar da zaman lafiya da tunkarar hanyoyin rage rikice-rikice da nahiyar Afirka ke fuskanta karkashin jagorancin shugabar kungiyar ta farko uwar gidan marigayi Sani Abacha wato Maryam Sani Abacha. Fatima Ma'ada biyu uwar gidan shugaban kasar Saliyo ta jinjina wa hajiya aisha buhari bisa namijin kokarin da ta yi na karban taron kungiyar ta ce aikinmu shine mu taimaka wa ayyukan da mazajen mu ke yi na cika burukansu akan al'ummar su mun zo nan ne don mu tallafa mata bisa kiranmu da ta yi a matsayinmu na 'yan uwa hakan kuma ya kamata don idan muna tare mun fi karfi idan kuma muka rabu za mu samu matsala Hajiya Mairo Almakura da ke zama mataimakiya ta musamman ga shugaban kasa da ke bada shawara kan al'amuran kungiyar kasashen Afirka ta yi kari da cewa. An zaɓe eh, Dr. Aisha Muhammadu Buhari yau a matsayin ita ce shugaban wannan kungiya na African First Ladies Peace Mission ita za ta gudanar da ayyukan kungiya na shekara kuma aikin yana da mahimmanci wurin haɗa kan kasashen Afirka saboda zaman lafiya Duk abin da ya faru ko na tashin hankali mata da yara su ya fi shafa saboda haka kuma na tabbatar tabbatar ita tana da kudirin ta taimaka ta kawo zaman lafiya ba a afirka gaba ɗaya ba ma'ana a duniya gaba ɗaya kuma wannan aiki sha allahu za a yaba da zaben da aka mata shugaban muhammadu buhari ya bayyana cewa mahimmancin wannan kungiya yana kan manufarta na cewa batun samar da zaman lafiya ya zama babban abu da ke shafar duk wani ci gaba a yankuna da dama a afirka ayyukan wannan ta'addanci da samar da gibi mai yawa ga talauci ba abin mamaki ba ne mata su ne waɗanda suka fi fuskantar tashin hankali a sanadiyar rashin zaman lafiya da haka a matsayin ku na mata ina da tabbacin cewa kuna kan matsayi da za ku kawo zaman lafiya da kuma matakan da suka kamata. you are in better position to drive the processes of peace and actions where necessary. Daga cikin matan shugabannin kasashen Afirka da suka samu halartar taron hada matan shugaban kasar Ghana, Liberia, Niger, Namibia, Zimbabwe, Cote d'Ivoire da da sauran wakilan sauran kasashen nahiyar Afirka. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida shamsiya Hamza. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ganin birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ɗauke da labarai. belarus ba ta son arangama da poland amma tana son tarayyar turai ta dauki bakin haure dubu biyu da suka makale akan iyakarta in ji shugaban kasar alexander lukashenko a ranar litinin bayan da warsaw ta yi gargadin cewa tashin hankali kan mutane da suka makale din na iya barkewa. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta zargi Belarus da shigo da dubban mutane daga gabas ta tsakiya tare da tura su cikin ƙasashen Tarayyar Turai ta Poland, Lithuania da Latvia a matsayin martani ga takunkumin Turai. Minsk ta musanta haddasa rikicin. Firaministan Poland Mateusz Morawiecki ya yi gargaɗi a ranar Lahadi cewa rikicin bakin hauren a kan iyakar Belarus na iya zama babban matsala mafi muni kuma jami'an tsaro kan iyakar poland sun ce har yanzu sojojin belarus suna jigilar bakin haure zuwa kan iyaka Majalisar Zaɓe ta Venezuela CNE ta ba wa jam'iyya mai mulki ta Socialist nasara a kujerun gwamnoni ashirin kuma uku ga 'yan adawa a wata sanarwar farko da ta yi a ranar Litinin bayan zaɓukan ƙananan hukumomi da na shiya-shiya. jim kaɗan bayan fitar da sakamakon farko shugaba nicholas maduro ya yi murnar nasara da gwamnati ta samu nasara tana da ban sha'awa in ji maduro inda yake kewaye da magoya bayansa ya ƙara da cewa dole ne a yi bikin kyakkyawan nasarori. Sakamakon ya kasance koma baya ga jagororin 'yan adawa da suka dawo fagen yakin neman zaɓe bayan sun ƙaurace wa zaben shugaban ƙasa a shekarar 2018 da na 'yan majalisa a shekarar 2020 suna masu cewa zaben gaskiya ba zai yiwu ba saboda magudi da ta da hankula da wasu 'yan daba masu biyayya ga Maduro suke yi. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla hukumomi jamhuriyar nijar sun bayyana shirin cin yarjejeniyar odar jiragen yaƙi da motoci masu silke daga ƙasar turkiya da nufin karfafawa dakarun ƙasar gwiwa a yaƙin da suke kwafsawa da 'yan ta'adda lamarin da masana sha'anin tsaro ke kallon sa tamkar wani cin gaban hulɗar lamarin da masana sha'anin tsaro ke kallonsa tamkar wani ci gaban hulɗa ta shafi sha'anin tsaro wakilin murya amurka sulaiman muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani sanarwar da fadar shugaban ƙasar Nijar ta bayar a ƙarshen mako ta ce shugaba Muhammad Bazum da takwaransa Recep Tayyip Erdogan sun tantauna ta waya akan batutuwa da dama waɗanda suka shafi tafiyar al'amura a fannoni da dama. a fannin tsaro shugabannin biyu sun cimma wata yarjejeniyar cinikayya wacce a ƙarƙashin ta jamhuriyar nijar za ta yi odar jirage marasa matuƙa samfarin tb da wasu samfarin irkis na horon soja haɗe da wasu motoci masu silke tsayyabu lawan sallauta sa mashawarci ne na musamman a fadar shugaban ƙasar nijar makamai ne wa'anda an yi amfani da su nan kawar da kilo saba'in ko kilo ɗari ana iya in an halin bindiga bindiga ta kai ma abin da ake son a cimma to kaga makamai ne masu lizami wa'anda ke da ƙwarin aiki waɗanda za su kawo a gogoce ka wajen bani bango ko wajen tsakaninmu da mali ko tsakaninmu da burkina da an ce tur ga sunan 'yan ta'adda sun zo daga nan ma mai ana iya su wannan wani yunkuri ne da shugaban kasa ya dage a kansa don ganin an kawo karshen aika-aikar 'yan bindigar da suka hana wa talakawa walwala a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. diplomasiya ga wadda shugaban kasa ba ke sanya kawa ita ce ta dogara a yi ta tsakanin mara ƙarhi da mara karhi kudu da kudu kenan in kudu suna da eh, makamai wa'anda suke iya sai da mu kuma mu muna da waɗansu kawar dabbobi ko waɗansu harkoki wanda muke iya sarrafawa cikin harkar tsari na cooperation a yi shi muna iya sayan makamai gare su suna iya sayan dabbobi ko an su abinci gare mu. A cewar tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa Honorable Hama Asa samun haɗin kan ƙasar Turkiya don samar wa jami'an tsaro kayan aiki alheri ne ga jamhuriyar Nijar. Kama ƙasar Turki lalle an kama yagiya mai karfi an saki rubabba giya. in an ka matsa da hulɗa da wannan ƙasa za a samu ci gaba e bisa ga harkokin da sun kaci muna to a ƙwarya kowa ya sani yau ƙasar niger sahiya ta allah sai an sami mutuwan mutane ko sojoji ko har hula saboda bala'i na 'yan ta'adda to koya masu sharhi ke kallon abin abdurrahman alkasim masani ne a sha'anin tsaro wannan yana nuna um, cikakken incin ƙasar wanda take da na ta yi hudda da wanda take so yajin uh, abubuwan da take bukata ko na kayan aiki ko na horo ko na musayar husa'a ko bayanai kusa matsalar da ta shahi ta tsaro. Wannan yarjejeniyar cinikayyar kayan yaƙi ta tsakanin Nijar da Turkiya na zuwa ne a wani lokacin da al'ummar jihar Doso suka fitar da sanarwar ƙin amincewa da shirin girke dakarun Barkan a jihar ta Doso mai makwabtaka da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Benin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sulaiman Barma daga Nijar sai mu tsallaka kasar Kamaru inda kungiyoyin matasa mata da maza suka mika kukansu ga shugaban sashen hausa na murya amurka aliyu mustapha sokoto a ziyarar aiki da yake gudanarwa a kasar muhammad awal garba na ɗauke da wannan rahoton ƙungiyoyin mata da maza sama da goma sha hudu ne suka kawo wa shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha cappa a wani farfadiya na musamman anda suka yi wa babban bakon lale marhabun da zuwansa kasar jamhuriyar kamaru musamman ma birnin gaudare shi ma alhaji aliyu mustapha ya yi musu yabo na musamman kuma sun gabatar da kwatakwakin su da kuma irin ayyukan da suke yi na kungiyoyi musamman mata bangaren taimakon kai da kai da kuma gudunmawar da suke bukata ga al'umman duniya musamman ma muryar amurka ta voa ga bayanin da suka yi ɗaya bayan ɗaya. Ana kuma kawo kukan wa taimaka ma mata a filin sana'a ko ɗinki ko kuma informatic ko kuma a taimaka ma yara masu tashi ko maza ko mata a sa su a filin yadda za koya musu ko yan haka aikin asibiti ko kuma wani su ayyuka. Matsala dai har inda zaya. matsama kamar lafiya kam muna dan kokari akai to karfi ne ba mu da shi hakan nan matsalolin al'adar matasan hausa ya dan ja baya ko mun san mu ko kuna da hanyoyin da za ku dafa mana domin a gani yau matasa sun ci gaba muna jin labaru da harshen hausa muna ji muna gani musamman hausawa an ci gaba da dama amma namu kasan namu kuma abin yana nan a baya. su ma masu amfani da harshen faransancin sun tofa albarkacin bakin su kuma sun nuna farin ciki ga wani ziyara da shugaban sashen hausan ya kawo musamman a birnin gaundare sannan kuma sun yi masa wata waka ta musamman da harshen faransancin na girmamawa. sun miko tasu damar domin neman su ga al'ummar duniya da kuma shi shugaban sashen hausan na voa muryar amurka matasa ma ba basu a baya ba wajen ganin cewa su masu sun cikin su akwai ɗalibai da kuma 'yan kasuwa da wani masu ƙungiyoyi masu zaman kansu dukansu sun yi godiya kuma da miƙa wa aliyu mustapha bayanansu na bangaren da suke bukata. ya kamata a sanar da su a dinga taimakon mu idan muna binciken a bamu dama a ba mu iko da za mu bincike a faɗa mana me ba daidai ba ko kuma a cikin tunanin mutum da Allah ba mu dama ko mun ci gaba karatu kusan ta ina ne mafita wanda zai taimaki matasa zai taimaki yayin mu zai taimaki matan duka kuma muna so ne kamar so a taimaka musu da lobin a kasashen wajen har yanda za su iya su fita su je su kara ilimi ko kuma su fita su je su sanar ma duniya yaran munanan na suka yi karatu daya yaran mu na masu masana'antu biyu mata na nan duka kukan ɗaya ne ne kukan ɗaya muka ce za mu iya mu yi kaman banki bankin nan na kukan duka yara matasa waye in mun ɗauki kukan sunan ku za mu yi biyo ta wajen ku mu ce gashi muna da yara kaza a kungiya kaza a ga misalansu a kamar masu neman su 'yan jami'a masu karantarwa a ga matsalar da suke da shi ya za mu yi a taimaka musu su je su ƙara karatu su ƙara ilimi kamar mu na nama yau da kuka je mu ma muna su abin ta zama moderne yaya za mu yi Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A da awal garba, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Ƙwalƙoliyar daraja shi Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon. za mu duba bukatar gaggawa da al'ummar yankin arewacin Najeriya ke da ita ga gwamnatoci a wannan lokacin wanda bata wuce ɗaukar kwararan matakai a makarantun yankin ba na nemo mafita mai ɗorewa a game da hare-hare da sace-sacen ɗalibai. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Halima Abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton na musamman da ta haɗa muna. Wasu 'yan Najeriya daga jihohin Katsina, Kaduna, Bauchi, Zamfara da dai sauransu da matsalolin rashin tsaro tare da rufe makarantu ya shafa da suka halarci taron zauren murya Amurka sun buƙaci gwamnati ta sake nazari akan matakan da take ɗauka a gani da yanayin da ake ciki musamman a yankin arewacin ƙasar don neman mafita mai ɗorewa. Malama Hassana Ayuba mai riga tula lauya kuma uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Bethel Baptist da aka sace a jihar Kaduna. na Bethel Baptist High School na Kaduna da aka sace su ran biyar ga watan bakwai shekarar nan ta yi kwana 49 a hannun kidnappers. Kafin nan aka sokota da aka sokota dai jiki babu jini kafafu da ya kukumbura duka ciwo-ciwo don sun yi tafiya mai tsawo a cikin daji ba takalmi. To kuma babu isasshen abinci inda suka je so sai ta samu laluran rashin jini a jiki da aka sokota aka kwanta da ita asibiti. Gaskiya maganar tsaro a arewacin Najeriya dai ba zan iya ce za su samu cikakken tsaro ba. Domin gaskiya yanzu tsaronmu ya rage a hannun Allah ne ba gurin wurin mutum kuma ba domin kullum ana bada muku kudan kuɗi a gwamnatin tarayya saboda tsaro amma kuma ba maganin tsaro domin in akwai tsaro bas babu yanda za a shiga cikin makaranta a kwashi ya'ya dari da ashirin da ɗaya a ce mutanen da suke tsaro ba su ji ba ba su sani ba har a kwashi yaran nan cikin daji a ce ba ku san inda dajin da suke ba sannan mu talakawa ma muna da namu domin a cikin talakawa ne ake samun informant don lokacin da aka ce mu ada kuɗi za a kawo yaran nan washe gari ai kidnapa kidnappers sun kira cewa ai ga abin da muka ji kun tare ya suka yi suka sani ai daga cikin mu talakawa ne so mu ma talakawa muna da da namu mun ma sai mun gyara halayen mu kafin nan komai yai daidai kowane matakai ne gwamnati ke ci gaba da dauka akan matsalolin sace-sacen yara da rufe makarantu Dr yusuf sani babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar kaduna na da bayani alal hakika ita kanta gwamnati hankalinta ya tashi akan wani bala'i da yake faruwa a cikin al'umma kuma akwai da yaushe tana tunanin ya za a yi a maganta waɗannan al'amura na farko dai ita gwamnatin jihar kaduna ta yi taro na musamman da masu ruwa da tsaki a cikin wani al'amura. an zo na an yi tunani an fitar da tsare-tsare na waɗannan abubuwan da ke faruwa mu kuma a namu bangare na ma'aikatan ilimi a mun yi kokari mun fitar da abubuwan da muka ga ya dace na farko dai abubuwan da muke tunani shine a ƙara tsaro a waɗannan makarantu na biyu kuma shine su kansu mutanen gari masu ɗauki nasu su taimaka wa gwamnati akan cewa duk bayanan da ya kamata su bayar a gasan bayar kuma wasu ma daga cikin su sai daga ma sun samu na hannu sun yarda su kansu su ma za su tallafa wa gwamnati a inda makarantan mu suke Wasu wasu garurukan kenan shi yasa za ki tare da da wasu lokal gamin da aka rarrafa makarantu yanzu duk za ki ga an bubbuɗe makarantu kuma alhamdulillah an samu sauki a ana karatu a waɗannan makarantu akwai haɗin gwiwa da aka yi wanda har yanzu ana cikin tsare-tsare ba a riga an gama ba tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jihohi akwai abin da ake ce ma security safety and violence free schools wannan abu tun daga sama ake su ta ɗauko har ƙasa shi ma abdulmanafi usman daga jihar zamfara ya tofa albarkacin bakinsa kan yanayin da ake ciki matsaloli na kidnapping da yake faruwa ga 'ya'yanmu da ke makarantu daban-daban so kuma wannan ya haddasa gwamnatoci na jihohi daga bangaren najeriya maso yamma suna ɗaukan matakai na rufe makarantu matakan kusan sun zama masu dole ne ba tare da tsayawa ko da akwai illar da matakan suke haddasa ba ni kira da nake so in yi ga ita gwamnatin tarayya domin ita ce uwa uba idan su gwamnatin jihohi dole ta tirsasa masu na babu yanda za su yi sai sun rufe makarantu makarantu ta sanadiyar wannan illa da take faruwa ita kuma gwamnatin tarayya da haƙƙin tsaron yara ta wayanta ina so in yi mata tuni akan illolin da shi ruhe makarantun yake haddasawa ko ba komi idan aka ce yara suna zaune gida akwai gurbata ta tarbiyya tun daga abin da ya kama ga wanda ya shafi 'ya'ya mata ana samun yawaita fyaɗe ana samun yawaita shaye-shaye sannan kuma shiya girma suke yi shi rashin ilimin ƙara shiga su yake yi. Comrade Sa'idu Sambu kabta shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewa arewacin Najeriya daga jihar Bauchi na da nasa bayani. Ba a taɓa samun wata duniya ko wata ƙasa da ake hana yara karatu ko ɗalibai karatu ba ake ɗiban 'ya'ya a makaranta. Yanzu ɗalibai a arewacin Najeriya ya zamo ledan fiwata a kan layi ya fi su daraja. Haka kuma iyaye sun shiga firgici yara sun shiga firgici. Tun ana ɗiban yara ana dawa da su da rai yanzu an fara kai matakin ana kashewa. An kai matakin tun ba a ɗiban ƙananun yara yanzu an kai matakin ana ɗiban ƙananu 'yan ƙasa da shekara goma. Wanda duk duniya ba a yin irin wannan abu. Kuma akwai ma'aikatan ilimi a ƙasar nan. mu a matsayin mu na wanda muke kula da sashen ilimi a arewacin Najeriya babu wata mataki da muka ga bangaren ilimi na kasar nan suka dauka wanda zai kwantar wa al'umma arewacin Najeriya hankali mu su gane cewa za a taimaki a yanzu a kowane ma'aikata akwai shiri na gaggawa da ma'aikata ta kan yi idan abu ya nemi lalacewa da haka wannan bangaren ilimi yana bukatan kwarewa ne sosai wannan yanki da ya fada ya kamata harkan ilimi kashi tamanin ya karkato arewacin Najeriya domin mun shiga halin haulayi shekara sha biyu tun dubu da tara aka fara ya ishu na Boko Haram har yi a aifi wa'annan abu aka kawo haka yanzu tsagazanta akan ɗiban yaran na shekara uku zuwa hudu shine kazantan ɗiban ɗalibai yanzu wasu yaran sun samu kamar wani tabuwan hankali saboda ganin abin da aka yi musu ba sa mantawa amma babu wata mataki a Najeriya yanzu wanda bangaren ilimi suka ɗauka wanda yake nuna mana cewa za a yi aiki za a gyara wannan sashen ya zama to cewa yara sun samu ingantaccen ilimi kin sani duk al'umman ta ginu babu ilimi wallahi ta zama raunaniyar al'umma kowane fanni da ilimi amma za a ce yaran arewacin Najeriya zauna babu wani matakin da ɗauka saboda haka mu muna kalubalantar gwamnati musamman ma'aikatan ilimi domin ita gwamnatin Najeriya ta ba ta hakkin kulawa da ilimi saboda haka ya zama musu dole ya zama minista dole ya zama mu kwamishinonin ilimi na jihohi dole ya zama mu kowane bangaren ilimi da aka ajiye domin kulawa ilimi dole su waiwayo arewacin Najeriya su ga halin da muke ciki Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. baki ɗaya a madadin abokiyar aikin tamu Halima Abdulra'uf da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham. Ni kuwa madugun shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wazan miƙewa. a gaida yusuf aliyu harande yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da kuma masu raro ke aiko mana ta hanyar imel wasiƙa ta farko ta fito ne daga shehu adamu rijau ya ce muna tur da Allah wadai bisa aika-aikar da 'yan bindiga suka aikata a hanyar Kaduna zuwa Abuja a jiya inda har suka kashe tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara. hakika wannan abin zubar da hawaye ne matuka kuma hakan yana nuna cewa a kasar tamu najeriya dai yanzu kowa bai tsira ba kenan allah ya kyauta shi kuma aliyu muhammad dan fulani maradawa jihar zamfara cewa ya yi salam voa hausa kai jama'a al'ummar jihar zamfara muna tsaka mai wuya daga kashewa sai sacewa shin idan aka ci gaba da tafiya a hakan to ina makomar mu ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan kisan kiyashi da ake yi a jihar mu ta Zamfara. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum VOA Hausa. A kullum ba za mu gaji da roƙon Allah su subhanahu wa ta'ala ba akan ya kawo mana ƙarshen waɗannan miyagun bayan nashi da suka hana al'umma arewacin Najeriya bacci da ido biyu. kullum matsalar tsaro da tashin gwauron zabi da kayan abinci da sauran kayan masarufi ke yi a kasar abin sai kara hauhawa suke yi ya allah mun tuba ka kawo mana karshen waɗannan masifan domin mun tabbatar babu abin da ya fi karfinka sako daga haruna boda in kayi bo karamar hukumar kafan hausa jihar jigawa daga nan sai wasikar isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yoban najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na tallafawa jihohi da tsaba kuɗi naira biliyan sha takwas ga kowace jiha. Haka abin farin ciki ne matuka. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ya kamata gwamnati ta ɗau matakin sa ido akan yadda gwamnonin za su kashe kuɗin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. shawarar da asusun ba da lamuni na duniya na imf ya ba gwamnatin najeriya na cire tallafin man fetur da na wutar lantarki bai yi mana daɗi ba ko kaɗan ganin irin mawuyacin halin da talakawa suke ciki da fatan gwamnati za ta yi watsi da shawarar saƙo daga sani mai lange-lange ya wuri madalla don ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici gabanin bukukuwan kirsimeti austria ta rufe shaguna gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau litinin austria ta sake komawa zaman kulle mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin turai tun watannin da suka gabata matakin da ya janyo cece ce inda dubban mutane suka fantsama kan tituna inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don dakile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi turai China ta ce an sace wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an sace mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da ƙasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. sun yi kira ga daukacin jama'ar ƙasar sin da su fice daga kudancin kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da kivu ta arewa da kuma Ituri. Masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma shirin mu na misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma izir cafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirin shirin mu da suka gabata adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna ta yana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar da ganin Washington DC ke cewa ku cikin yau da gobe. Shirin matasa. Salamu alaikum.